السلام wa barakatu ya jama'a, يا جماعة Barka mu da haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine kitabu Darasin darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na hudu wannan darasin namu na hudu ya dakata ne a cikin matsala da ainihin tara daga cikin babi na biyu na wannan littafi wanda yau a darasinmu na biyar insha Allah za mu tashi a daidai farkon wannan matsala ta tara wanda shi babin namu na biyu babi ne mai bayani akan manhaj aka tauhida dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi da kalar janna to mun tsaya cikin masail na tara nashi ko kuma matsala ta tara inda za mu tashi a tasi'a fadilatu hadhihi umma falalar wannan al'umma ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil kamiyati da gwargwado kamiya gwargwado kama a ce menene gwargwadon su kaza wal kaifiya da kuma sifa gashi an nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taron gungun jama'a masu yawa sai tsammanin cewa al'ummar ce sai aka ce a'a wannan jama'ar annabi Musa ne ko jama'ar annabi Musa ce amma abin da ya shahi nau'in a kaifiya sifa ta suwayin ga bayin Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari cewa za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba su kam ba sa yin tawada wa'yanga ba su yin tawada su zo su ce suna so a yi masu ko su su yi kuma ba sa yin lallas kamar tsakiya kenan kuma ba sa yin camfi a takaicen takaitawa dai su suna dogara ga Allah maɗaukacin sarki tare da cewa ya halatta a yi dukkan waɗannan abubuwa da aka ambata. Al'ashira, mas'ala ta goma, fadilatu ashabi Musa, falalar jama'ar annabi Musa wanda an riko wannan ne daga cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi is rufi ali sawadun abin kasan sai aka ɗauko mini taron jama'a mai girma sai aka ce sai na yi tsammanin cewa al'umma ta ta aka ce a wannan jama'ar annabi musa ce wannan ya nuna jama'ar annabi Musa jama'arsa suna da yawa kwarai. Al'umma ce mai tarin gaske, ta sai matsala ta alhadiya ashara, matsala ta goma sha ɗaya. Aradul umami alaihi alaihi salatu wassalam, gitta wadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummomi. inda ya ce fara aikin nabiya wa ma'ahun rajula wa rajulan sai ni ga wani ba annabe yana tare da mutum guda ko mutum biyu wa nabiya wa ma'ahu ar wani ba annabe kuma sai na gane shi da jama'a wadda ba yawa wayanda ba su kai goma ba dukkan yawan su to wannan za mu ga a ƙarƙashinsa akwai fa'idodi guda biyu fa'ida ta harko. akwai sance ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damuwa ɗebe masa bakin ciki ko bacin rai sadda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya anka gwada mai cewa ga wani ba annabi ko mutum guda bai samu ba ya zo ya yi kira har ya koma ga Allah amma bai samu wani mai mabiyi guda ba kaga kenan sai wani ya zama ɗebe damuwa da sance bakin ciki da shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana kiran al'umma wasu na bijirewa suna kauracewa suna fandarewa suna yin tawaye to ba shi aka ware yi ba sannan ya ga wani da mutum biyu kawai ya sama ya ga wani da bai samu mutanen da suka kai su goma ba sannan ga wani ma ya zo ya yi da'awa bai samu kowa ba amma alhamdulillah shi ga shi tare da gungun sahabbai ne masu yawa a hankali suna yawa a hankali suna yawa har yawan su ya zama ya kai ya kawo wannan ɗebe damuwa ta kamar dai Allah ta'ala na tuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa ka ce musu ma kuntu bid'a min ar-rusul ba ni ne harko ba ga ya musu cewa ba ni an warko ba kaga kenan ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo na harko ba ba shi annabi na harko ba duk wani abu da ya sama na damuwa ko bacin rai a cikin wannan fa'ida ta harko za mu iya fahimtar wasu sun samu irin ta sai fa'ida ta biyu bayanin falala ta shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin darajarsa saboda shi ya kasance shi ne wanda adda al'umma babu wadda ta kai yawanta kuma shi ne mafifici a cikin sauran annabawa saboda haka lokacin da aka gidda masa al'ummarsa ya ga gungun jama'a a farko sai tsammanin cewa jama'a sun ce ashe jama'ar annabi Musa ne nashi sun yi na Musa yawa don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni makathirun bikum al-umam yawm al-qiyama ku ya aure ku yi soyayya ma'ana ku aure matan da kuke so sannan ku hayayyawa da yawa domin ranar alkiyama in yi bugun gaba cewa ni ne na fi kowa yawan mabiya ni ne na fi kowa yawan al'umma da haka kenan Allah ya baka zuriya ba wani abu ba ne na kyama in ma Allah ta'ala ya baka zuriya to kada ka yi kyama ka yi musu addu'a ka tarbiyyantar da su ka roƙi Allah ta'ala ya sanya ma rayuwarsu albarka mai yiwa zuriyar da Allah ya baka sai su zama hutawa gare ka ba su zama alaƙaƙai ba ba su zama damuwa ba babban matsalar da muke fuskanta shine ƙyale 'ya'ya babu tarbiya wannan kuskure ne na daga cikin abin da ke samar da matsalolin da muke ciki a rashin yin tsaye bakin ƙoƙari mu tarbiyyanta ba ka iya shiryar da ɗanka amma kana iya ba shi tarbiyya Allah ta'ala shi ne mai shiryarwa idan Allah ya ga himmaka da ƙoƙarinka sai ya maka muwafaka ya shirya maka ‘ya'yanka ya sa musu albarka ya sa su zama hutawa a gare ka. Da sai matsala ta azaniya ashara matsala ta goma sha biyu, anna kulla ummatin, hakika kowace al'umma, tuhusharuwa da ma'a nabiyaha, za a tayar da wannan al'umma tare da ba annabinta kenan rana alkiyama mutanen annabi nuhu alaihi salam za su zo tare da shi na annabi musa na annabi isa na annabi harun na annabi lutu na annabi ibrahim na annabi yusuf dukkanin annabawan nan gaba ɗaya kowa zai zo tare da al'ummarsa a fagen alkiyama har ma ya zama da cewa a daidai wannan kamar wadda aka ambata a baya gashi Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga wani da aka aiko duk kiran da ya yi a bayan ƙasa bai wuce samun mutum biyu ba duk kiran da ya yi bai wuce samun mutum biyu ba wani ma bai ma samu kowa ba daga cikin al'umma ya yi da'awa har ya koma ga Allah bai samu wani mabiyi ba da haka kenan mai da'awa ko masu kira ko masu wa'azi su san cewa akwai haƙuri a gabansu yin da'awa ya zama a cikin hikima yin da'awa ya zama akwai ikilasi a cikinsa da nufin Allah ba da zimmar ka ga magoya baya ba ko mabiya ga sunan sun taru ta lallaga a'a fatar ka ya zama Allah ya sa ka zama sanadin shiriya ta al'umma al-thalitha ashara mas'ala ta goma sha uku illatu manista jabalil anbiya wannan mas'ala tana karantar da mu cewa akwai karamci na waɗanda suka karɓa ma'annabawa, annabawa kenan ba duk al'ummomi ne na karɓa ma ba waɗanda yake sun karɓa ba su da yawa kuma wannan abin bayyane yake ta hanyar cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wan nabiyya wa ma'ahu an rajul war rajulat wa laysa ma'ahu na ga wani ba annabi ma bai tare da kowa kaga wannan ya nuna maka cewa al'ummar ta shiga ba dai ba wanda ya yi imani da shiya a ma annabi nuhu alaihi salam wanda ya shekara dubu gaira hamsin ɗari tara da hamsin kenan yana kiran al'umma ya tabbata malamai sun kawo ruwayoyi mabambanta cewa dukkanin ƙololuwa ko tsololuwa ko adadi ko yawan waɗanda suka bayar da gaskiya ga annabi Nuhu a cikin shekarun nan ba su zarta mutum tamanin ba. Akwai ruwayoyi da kuma suka zo cewa adadin bai kai haka ba, ba su wuce sattin ba, wasu ma suna ganin ƙasa ga haka. To in mun lura da irin tsawon shekarun annabi Nuhu da irin da a da ya yada da rashin samun mabiya sai mu ga cewa babu shakka wannan ya nuna shi yana ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul ya iya da sako da aiken da Allah ya aiko shi illa dai mutanen ne ba su yi imani ba saboda itibaru ma sai ya kun sai annabi nuhu alaihi salam yake cewa wala yalidu illa fajiran kafara innaka in tazarhum zillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara ya Allah in ma baka halaka halaka su ba kabbar su ga kyale su to za su batar da bayinka kuma ba su haihuwar kowa in ba fajiri ba saboda itibaru masu yakun wata ka'ida ta malaman balaga lura da irin dadewa da tsawon kiran da ya yi amma ga adadin da ya sama. Kama wada Allah subhanahu wa ta'ala a ya ba da labari a cikin littafinsa cewa wala yalidu illa fajiran kaffara hikayatan annuhin matsala salam. goma sha hudu? تقوم شاهد أن mallam لم يجبه أحد dukkanin ba annabin da ya zo gidan duniya ya yi da'awa ya yi kiran mutane zuwa ga su bi Allah su tsayanta Allah da bauta kuma ba wanda ya karɓa masa Ta ya ci wahada a fagen alkiyama zai zo yana shi kadai saboda ba wanda ya karɓa da'awar don cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wa eh, nabiya wa laisa ma'ahu ahad na ga wani ba annabin da baya tare da kowa ma'ana ba wanda ya karba masa a da'awa alkamisa ashara mas'ala ta goma sha biyar samaratu hadhal ilm amfanin wannan ilimi wanda Allah ta'ala ya bawa bayinsa wa huwa adamul ihtirari bil kathra shine rashin ruduwa saboda yawa saboda da yawa za ka ga gungun taron jama'a masu yawa za su kasance ne akan bata kamar wadda Allah ta'ala ya bayar da labari cewa wa in tuqi akthara man fil idan kai da'a game da mayya yawa waɗanda suke a cikin ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga barin biyar hanyar Allah kuma akwai abin lura dangane da yawa ta wata huska ta daban cewa idan mutum ya rudu da yawan jama'a ko da yawan da agare su ya yi tsammanin cewa su ba za a rinjaye su ba ko kuma su ne waɗanda za a taimaka ma'ana su za su samu taimako saboda suna da yawa wannan ma sai ya zama sababi da dalili na Allah ya bar taimakonsu. in ma kuna da yawa to kada ku yi bugun gaba da yawan da ke gare ku a'a ku dogara ga Allah sa'annan ku kama wani sababi da zai ba ku nasara amma ba ku yi la'akari da yawan ku kawai ba saboda idan muka diba yawa za mu ga mafiya yawa waɗanda a bisa bayan ƙasa ba abinda suke akan shi in ba akan bata ba don haka kada ka rudu da yawan al'umma kada ka ce hakika mutane ga sunan na gane su da yawa don haka ni ina ganin gungun masu yawa su ne ya kamata a ce indi a'a kada ka yi haka kada ka rudu da yawa a kai dai ka tsaya ka diba ka gani wace jama'a ce wadda ta tsaya a kan gaskiya don ka bi ta ka zama tare da ita fala tagtarru aw la kada ka rudu da yawa in ya kasance akwai masu biya suna tahiya tare da kai a kan gaskiya to sai na alhamdulillah gungun jama'a da ka gani suna tahiya kan gaskiya wannan kana iya bin su amma dabra da wannan akwai abubuwan lura guda biyu na farko kada mutum ya lura da yawa halakakku ga mutane nan masu yawa halakakku ka ce a ah, kai bari in bi su mahalaka tare kakka yi wannan fuska ta biyu kuma kada ka rudu da yawa na waɗanda yake ga suna suna akan tsira ko sun ci nasara a kada kada kada kada kuri ya dauke ka na cewa a kai ni ya zan zauna tare da wayannan hmm? ya zan zauna tare da wayanga kana ganin su ba kowa ne ba amma kai kan ka tabbata suna akan gaskiya to sai ka dawo ka tayi tare da masu gaskiya walau ko da na ƙasa ne da rashin kyama akan karanci idan ya zama na mutane ga sunan suna akan gaskiya amma ba su da yawa to ka zauna tare da su wannan ba abin kyama ba ne abu ne na alkhairi kuma haka ya kamata kowa mu yi ƙoƙarin zama A sadisa ashara matsala ta goma sha shidda rukusatu fin rukuya min al'aini wani an yi rangwame a cikin wannan matsala ta goma sha shida fin rufiya game da yin rufiya ta wada a karanta wani abu na alkur'ani ko al'adiyyatul ma'asura wasu addu'o'i da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ko kuma abin da aka samu daga salafuna as-salih bayin Allah na gari na kirki magabata sai zamana an yi amfani da abin da aka sama daga gare su don neman warkuwa. To babu tawada illa min ainin sai saboda kandu ana yin tawada, au majin ko masassara idan mutum baya da lahiya ana karanta wani abu na alkur'ani a tawada masa ko a busa masa ko a shawa masa. السابعة عشرة مسألة ta goma sha bakwai umqo ilmin salafi zurfin ilimin magabata wanda ya nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ilimi gare su mai yawa aka mabiyansu aka mabiyansu suna da yawa shesa Hussein bin Abdurrahman lokacin da aka yi tambaya سعيد بن ya يتنبيس su رأى رأى الكوكب الذي انقض البارحة cikin ku jiya wata tauraro da ta wado qultu ana yace ni ne amma inni lam akun fi salati amma ni ba sallah nake yi ba to yana masa tambaya ma hamalaka mikke ta kan wannan hadisin haddathuna ya kawo labari ya ba sa'id jubair to sai sai ne jibair yayi yaba masa yace kada a hasana maninta ha ila ma sami'a wanda ya san abin da ya sani kuma ya dakata ga bakin sanin sa ya kyauta kenan bai wuce wuri ba bai shishigi ba ya tsaya daidai gwargwado sai sai idan jibair ya kara masa ilimi yace walakin kaza wa kaza sai aka gane cewa hadisi na farko na Abdurrahman bin Hussein la yukhalifu sani bai saɓa da na biyu ba na Sa'id ibn Jubair dan cewarsa la ruqyata illa min ainin aw humatin ba yin tawada sai saboda kandu ko kuma masassara sai zama hadisin harko bai saɓa ma hadisi na biyu ba kene ya halarta. a yi tawada a toha ko a shawa ko a busa wannan duk wani abu ne wanda yake ya halarta idan dai za a yi da alƙur'ani saboda su ga bayin Allah a riga mu ci cewa wala yastarfuna ba su tawada su ba su ba su nema a yi musu wala yastarfun ba su nema a yi musu tawada idan muka diba su ma nan mutane sun kasu kamar gida uku kashi na harko za mu ga cewa a ya zama mutum shi ya nemi a yi masa tawada ya zama shi ya nemi tawada to su ba su yin haka su waɗanga bayan Allah don ba su nema kashi na biyu kuma ya zama idan wani ya zo ya yi masa tawada to ba zai hana ba shi bai nema amma idan za a yi masa bai hanawa idan wannan tawadar ta kasance ta tabbata ta inganta wannan ba za a ce ya kore ma mutum samun kammala ba sai a mataki na uku wanda shi kuma idan za a yi masa wani ya zo zai sai ciyawa malam dakata na dai gode amma ba ni da bukata sai dai yin haka idan wani ya zo ya ma kace ya dakata ba ka so ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bai hana ma Aisha uwar mumine ba a lokacin da tana yi masa ruqya haka nan sahabbai yadda Allah ta tabbata gare su ba sa hana ma wani mutum guda ba ba a taba zuwa dan a yi ma wani ruqya ba sai ya ce a'a a bari saboda wannan bai da wani tasiri na cewa wai baka da tawakkuli ko kuma baka yi tawakkuli ba amma wancan matsayi allazina la yastarqun wayanda ba sa nema ai musu tawada to kaga matsayi ne wanda suka kai gare su ba sa nema ba su nema su ba su yi da kansu sannan kuma ba su neman wani ya yi musu amma kuma idan wani ya zo ya yi maka kace ya bari to kaga shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana uwar mumine tana yi masa rubuya amma bai ce ta bari ba ta samina ashara mas'ala ta goma sha takwas budu salafi nisantar magabata an madahil insan daga barin yabon mutum bi ma fihi ga abin da ba shi da magabata kama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'un da tabi'ut tabi'in waɗanga alƙurunu talata almufaddala ba su yaba maka da abin da baka yi ba kaga da mu a yau sai kaga mutum ya tashi madadin yayi nasiha ga wanda yake babbana wanda Allah ya ba tsayi, sai ya kama yabo na dai kaga bai ma tuna mai cewa yana da kure ba a'a yabawa kawai shi an nashi to su magabata ba su yaba ma mutum ga abin da bai yi ba saboda haka sai aka riko ma'ana cewa da shi abdurrahman ibn hussein ya yi a ko hussein bin abdurrahman ya ce amma inni lam akun fi salati amma wani lokacin da niga tauraruwar nan da ta waɗo da daddare mun kuma san tauraruwa ba ta waɗuwa ma'ana wannan yula ɗin da ta ƙyalla to amma ni ba sallah ni kai ba missa saboda idan ya mutum ya ga tauraro gashi nan ya zo ya surmuyo irin yadda yake yi din nan na yula to zai lizimta cewa lalle wanda ya ga tauraro gawa walke yake to abinda wanda afalke yake hukuntawa ya zama ko dai yana sallah ko yana cikin wani shagali na daban wanda ba sallah ba to da haka sai ce shi kan dai ba sallah yake ba amma dai an cije shi kaga ba a yabe shi da abinda bai yi ba kuma shi bai yaba makai ne da abinda bai yi ba kamar ya ce yana sallah kaga idan da ya ce yana sallah to kenan da ƙarya yi sai bayani cewa amma a wannan lokacin kunama ta cije shi a a ashara matsala ta goma sha tara ƙauluhu cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi ga ukasha bin minsan an kana cikin waɗannan mutane da za su shiga aljanna babu lissabi babu azaba alamun wannan alamu ne min a alamin nubuwa daga cikin alamu annabi annabanci bi ma'ana ba don Allah ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne ba to da bai san wannan ba kuma ba wai ya san gaibin ba ne a'a Allah ne ya sanar da shi wannan dalili ne akan annabancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ukasha ɗan misan Allah ya ƙara masa yadda a lokacin da ya zo ya masa wannan tambaya annabi ya ce an ta minhum to yana nan yana kwaɗayi yana cikin musulunci bai isa musuluncin gaba har Allah ya ɗauki rayuwa ta yana musulmi shi ukasha bin misan kuma gashi sahabi da aka yi samu wannan kujera tun a gidan duniya da haka wannan yana dalili daga cikin dalilai masu nuna cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam haka shi ma wanda ya zo na biyu ya ce masa ka roƙan mani Allah ya sa in zama a cikinsu ya ce ukasha ya rigaye ka saboda hikima da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam malama suka yi bayani in ma don wannan bawan Allah munahuki ne shi yasa annabi yayi haka ko kuma a'a annabi yayi haka dan ya tarbe kowa kada mutane su yi tururuwa kowa ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ka roƙa mani Allah ya sa ni in zama a cikinsu. A sai alhadiya al-ishirun da shi. To al-ishirun mas'ala ta ishirin fadilatu ukasha falalar ukasha ta hanyar kasancewarsa zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba a in an ce za ka yi shaidu a kan haka ka ce e kai ka shaida usama zai shiga aljanna kasha zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da shaida akan haka alhadiya wal ishrun mun san cewa ko shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wal ishrun ko ta 22 a alhadiya wal ta istimalul ma'arif aiwatar da ‘yar ganuwa ya halatta jama'a na zaune sai a gicco da wani abu da zai sa kowa ya motsa fahimtarsa a gani lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa a cikin wannan al'umma za a samu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba bayan da annabi ya faɗi haka sai ta shi shiga gidansa sai bar sahabbansa nan zaune sai su kuma sai suka kama tunane ba a faƙala ba a don fara Allahumul ladina sahibu rasulullah sahibu rasulullah wasu ka ce to muna ganin wa waɗanda sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wasu ka ce muna ganin waɗanda aka haihuwa musulmi ne ba su taɓa yin shirka ba suna dai ta waɗin abubuwan da suke waɗi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo musu ya ba su bayani kina ya halatta ko yau ai irin wannan na ganuwa ma'ana mutane su tattauna wata matsala ta ilimi don a gano mina na ita ko mina na hakikaninta wannan hayyau har gobe ana yin shi sai alhadiya ko asaniya wal ishirun mas'ala ta ishirin da biyu wanda kuma kusan ita ce ta ƙarshe husnul khulqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyaukyawar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda shi annabi sallallahu alaihi sallama wato ya mayar da wannan ainihin mutumin don rufe wannan kofa bisa ga abin da ya zo yana nema amma kuma bai sa samarsa ba bai ce masa kai to Allah dakata a dakata a sai ne ya ce masa a ukasha ya riga ka ukasha ya riga ka da ka ka yi hakuri tun da wani ya riga ka kaga kenan koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana cike da kyaukyawar ɗabi'a yasa Allah ya ba masa ya jinjina masa wa innaka la ala khuluqin azim lalle hakika kai babban manzo kana akan manya manyan dabi'u kyawawa na gari kuma dabi'a mai kyawo ko dabi'o'i kyawawa lalle ne mu ma mai iyakar kokarin mu na ganin mun samu kyaukyawar dabi'a na daga cikin abin da ka samar ma bawa samun gawar Allah ya zama mai kyaukyawar ɗabi'a Allah ya azurta mu mu zama masu kyawun ɗabi'a wannan zarki na lokaci ko ya wato insha Allah kuma na ya kamata mu dakata darasi na gaba sai mu fara da babi na uku babi mai bayani akan alkhawf min shirk Allah ya muna muwafaka da dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladashi kurin mu Allah ya yi mana Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka sauƙaƙa mana ka sauƙaƙa ma ƴan uwanmu jama'a musulmi al'amuran su gaba ɗaya Allah ka sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda da ba mu sani ba ka kare mu daga shari wanda mun ka sani da wanda mu sani ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk